yau alhamis shida ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da ishirin da bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimin tanzil na al'imam bagawi allah maɗaukin sarki ya ji shi. har yanzu muna nan a ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul luqman a inda a jiya muka karanta aya ta shida inda muka ji allah madaukin sarki yana bayyana mana wani daga cikin kangaren da 'yan adam suka tsinci kansa a ciki na mallakan kayan wasa kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake da kuma karance-karancen littattafai a wani lokaci na batsa a wani lokaci na soyayya a wani lokaci na labarin nishadi kadai a irin wannan yanayi na farkon zamanin annabta da manzon Allah ya fuskanci irin waɗannan haɗari daga kafaran farko Ya yasa Allah madaukin sarki ya kwabar da masu imani a kan cewa su hankali su taka tsantsan kada su fada tarkon da waɗancan kafiri suka fada na yaudaran kansu da kuma yaudari al'umma da raba su daga fahimtar hanyar da manzon Allah ya zo masu da ita ta tsira da kuma jan mutane zuwa ga abin da yake ba daidai ba to mun yi nasiha mun jawo hankali daidai gwargwadon fahimta dangane da fatoyin da malamai cikin sahabbai da tabi'ai suka bada da kuma fassarorin da suka yi ma lahawul hadith da cewa kaɗe-kaɗe ne da wake-wake da raye-raye da karance-karancen irin waɗannan littattafai ko muka jawo hankali da nusar da al'umma akan cewa lalle su yi ƙoƙarin nisantar waɗannan abubuwa hasali ma in so samu ne in kin riga kin haddace alƙur'anin ki tsab to ma me zai hana ba za ki komo ki rika tilawa kina tishi kina ƙara karantawa ba kakki manta annabi ya ce kowane harafi ɗaya kika karanta to za a baki laba goma rairas bayan nan ki je ki karatun hadisai ki karatun ilimi ki haddace abubuwa masu amfani waɗanda za su amfanar da ke a nan gidan duniya sannan a ranar gobe kiyama ya zame maki haske ya zame maki ɗaukaka ya zama maki martaba ya zama zaki farin ciki da abin da kika aikata a rayuwarki na duniya saɓanin waɗannan abubuwan da a ce kin karanta littattafai na soyayya guda dubu shin tsakani da allah a wajen aiki akwai ƙarin mukami da za maki a nan duniya tsakaninki da Allah in kin karance da tattafan soyayya guda ɗari akwai makin da za a ƙara miki a makarantar boko a ce kin ci don kin haddace litattafan na akwai wani matsayi da zaki samu a wajen Allah kin ga kenan in kin lura ba su da amfani a duniyar nan ko ba su da amfani a lahira ina fatan mun gane wannan da kyau a jiya wasu da yawa daga cikin ɗan uwa su rubuta tambaya suna magana akan su a makarantunsu na boko akwai littattafan da aka karrara masu irin waɗannan novels ɗin suna karanta su a matsayin wani daga cikin syllabus nasu na wannan darasin da suke karantawa kamar yara a makarantu sai a ce su karanta magana jari ko kuma su karanta ruwan bagaja a irin wannan yanayi duk wannan babu laifi a cikin shi abin da aka hana shi ne karantawa da shantakewa ko kun gano wannan da kyau ko ba wai a karanta wani labari dan kaɗan wanda bai dauke da wani mummunan ma'ana ko koyar da wata muguwar tarbiyya wannan an karanta ba a cewa an yi laifi menene matsalan da muke ta magana kai shine shantakewa mun gane wannan da kyau ko na daga abin da ke shantakar da al'umma shine karatun littattafan soyayya kallace-kallace waɗannan fina-finai nigerian film da kuma hausa film india american films da sauransu to waɗannan gabaɗaya suna shagaltar da al'umma kuma shagaltar wanda zai raba su da littafin allah kuma daga ƙarshe wannan zai iya kai su zuwa ga shiga haɗari mafi girma a lahira domin annabi zai yi ƙaran duk mutumin da ya ƙaurace ma Alƙur'ani a gaba ga allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin wannan kes ɗin yadda zai faru ya ce wa ƙalar rasul ya rabbi inna qawmi takhazu hadha alqur'ana mahjura annabi da kanshi ya ce ya allah ga al'umma ta tawace amma kuma sun ƙaurace ma saƙon da ne zo da shi to yan uwa idan ya zama kina ɗaya daga cikin waɗannan al'umma ni nake ganin zaki wahalan kwatan kanki a gaban Allah a gaban kotun Allah a kasancewar Allah shine alkali manzon Allah ya karanki yan sandan lahira ko kuma ta mala'iku ne ba a ba su cin hanci ba a ba su baki sannan gidan yari in kika sake kika faɗi wannan shari'a aka nasara kanki to jahannama ne kenan mu karanta abin da zai amfanar da mu musamman alkur'ani a ranar kiyama duk wanda ya karanta alkur'ani za a ce mai ya karanta kina karatun ana kara ɗaga maki martaban ki a gidan aljanna inda haddin ki take nan za a shigar da ke amma duk abin da muka kalla kin kallaci fina-finai na jos kin kallaci na kaduna kin kallaci na kano kin kalli na kaza na kaza na kaza ba martaban da za su kara maki a duniya ballantana a lahira sai dai ma su kara maki fushi na allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane wannan da kyau to a jiya na yi mana magana dangane da wannan littafi mai suna annahyu anar raqsi was sama na al-imam al-hafiz abu muhammad mahmud ibn abu qasim bin badran allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ya rubuta waɗannan littattafai guda biyu waɗanda yake bayyana mu al'umma haɗarin wannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma raye-raye masu shagaltarwa a inda malamin ya kawo wani fasli mai ban sha'awa mai ban ƙaye a cikin jiz'in shi na farko ya ce faslin ga wani fasli fi taharimi sama'i bil kitabu wa wal ijma haramun ne sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma kallonsu kuma wannan haramci ya tabbata ne a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ijma'in malaman musulunci malamin ya ce ala jama'a ku saurara fastami'u ku ba da hankalin ku nan al'ana ma azkuruhu min nusus wal barahin a yanzu abin da zan kokarin bayyana ma al'umma na ɗimbin nassoshi da dalilai masu gamsarwa min aqwalin lahi subhanahu min qawlin azza wa jalla na maganan Allah madaukin sarki ne wa min rasulihi salawatullahi wa salamuhu alai da kuma zantuttukan manzon Allah wa min aqwalis sahaba wa tabi'in da kuma zantuttukan sahabbai da kuma tabi'ai ridwanullahi alaihim ajma'in wa min aqwalil arba'atil mutaqaddimin bihim da kuma waɗannan malamai cikin sahabbai manya-manyan jagorori masana hadisai masana sunna daga cikinsu firraddi ala hazi ta'ifa waɗanda suke mai da martani kai tsaye ga al'umman da suka mai da kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe wani fanni daga cikin fannonin addini ko kuma wani yanayi daga cikin yanayin bauta malam ya ce aslahallahu muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gyara su ya shiryar da su haka duk wanda ya da abin a matsayin abin saurare da kallo domin nishadi da karkashe kan kwatar ido Allah madaukin sarki ya shiryar da shi ya dawo da shi kan hanya Allah ya sa mu dace malai shi min ha qawluhu azza wa jalla yana daga cikin dalili da ke haramta waɗannan kaɗe-kaɗe da wake-wake faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa wa'iwa sami'un lahuwa aqradu an su bayan Allah na kwarai mumune salihai na Allah cikakku su ne waɗanda duk sanda suka jiwo allagawu sai su kau da kai su tsere su bijiri su nisanci wajen mala ya ce arada bin lagwi abin da yake nufi da allagu a nan shine algina shine waka mun gane wannan da kyau ko su bayan Allah na kwarai suna jin waka nan da nan sai su bar wajen qala hudhahak wa ikrima wa qala ata arada kullama yulhi malam dhahak da malam ikrima suka ce ana nufin allagau a cikin wannan aya da cewa algina waka amma shi ko malam atawu ya ce dukkanin wani abu da zai zama abin wasa abin wargi abin akada a rera ko a kada jiki a warawa ya ce shi allah maɗaukin sarki yake nufi kenan duk mutumin da ya zama na allah ya zama mutumin kirki in ya ji ana kiɗa ko waƙa to barin wajen yake yi allah maɗaukin sarki shiryar da mu wannan dalili na farko daga cikin dalilai da ke bayyana cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake a shari'ar musulunci ba su da wajen zama ومنها قوله تعالى na daga ciki akwai faɗin Allah madaukin sarki afamin hazal hadisi ta'ajabun wa tarhaqun wa la tabkun wa antum samidun Allah madaukin sarki ce daga wannan labari ko wannan karatu ko wannan littafi namu na alkur'ani ne san da ake karanta muku shi kuke cika da mamaki kuke bararraku ba kwa kuka sakamakon laifukan ku da kusakuran da kuka aikata kuma a same ku samiduna menene as-samidun yace ai wa antum taghannuna sai a same ku kuna yin waka wannan as-samidun malam yace biloghati himyar a lugan himyar wa yaqulu ahlul yaman kuma su mutanen kasan yaman suna cewa sama da fulanun na wani idan yi waka sai su ce samada da ai yayi waka قال ابن عباس ومجاهد mujahid malam عباس abbas da malam mujahid su suka fassara wannan kenan yana daga cikin ɗabi'an fajire kafirai waɗanda suka nisa suka nisanta kansu da Allah duk sanda aka zo ana karanta musu alkur'ani sai abin ya ba su mamaki sai su kece da dariya laifuffukan da suka yi a baya maimakon su yi kuka su nuna damuwarsu su mai da al'amuransu zuwa ga Allah wannan samsam bai dame su ba sai zuwa kawai su ware wake-waken su kenan in kika zama wannan kika zama haka to kin yi kokowa da kafare Allah shi kiyaye ومنها قوله عز وجل في Iblis har ila yau Allah madaukin sarki ya bamu labari dangane da matsayin Iblis al-ma'in Allah Allah madaukin sarki ya ce mashi wastar zizma mistata minhum bi ka fizgi ka farauci ka rabauci duk wanda ka samu dama da iko a kan shi sai ce bi bisautika menene as-sautul iblis anan malam mujahid ya ce sautuhu al-gina shine waka wal mazamir da molo ko garaya duk abin da za a kaɗaye amu. shi ake nufi wannan shi ne sautin iblis ashe duk lokacin da kika ji kina samun gamsuwa da natsuwa sanda ake kaɗe-kaɗe da waƙe wake da rairaye to shaidan ya gwada samun nasara a kanki ke din nan kin gama zama na iblis ɗari bisa ɗari baki da matsala allah shi sauwaka malam sai ke cewa ala jama'a annabi ku saurara fakafa bi kaumin zalalatan ya isa mutane su nutsa a cikin abin da yake tsabagen bata ne wa sannan su tsinci kansu a cikin tozarta an alu sautar shaitani ibadatar rahman ta yadda suka ɗauki sautin shaitan abin da wasu wa Allah mai rahama ibada da shi a ce sai an kaɗa mandiri sai an yi waka an yi rawa a masallaci wai shi ne abin da za a bauci Allah madaukin sarki da shi malai ce ɓata da taɓewa da fanɗarewa daga gwadabe na hakika ya samu waɗanda suka mai da wannan al'amari a matsayin hanyar ibadansu allah ya sauwaka bala ya ce wa innahum a'ama irin waɗannan mutane makafi ne wa azal sannan kuma sun riga sun ɓata min qaumin abahumullahu ta'ala bi ƙaunihi sama da mutanen da Allah madaukin sarki ya aibata musu a inda yake cewa وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا su waɗancan da suke kaɗe-kaɗe da raye da waƙe-waƙe da sunan musulunci da sunan bauta a cikin masallaci har sun ƙara waɗannan mutane ɓata da makanta waɗanda Allah yake cewa wa ma kana salatuhum sallansu ibadansu a cikin masallatansu bai zan komi ba indal baiti in sun zo ɗaki illa muka'an sai dai kaɗai tafi wa tasdiya da kuma feto wannan allah maɗaukin sarki na aibata ma ahlul kitabi ne in sun ga churches nasu abin da suke kenan kaɗe-kaɗe da kuma feto kaɗai abin da suke a matsayin bauta kenan to sai a samu wani musulmi ne a yau sai su koma su ce wai abin da ba su yi kenan shine malam ya ce almuka tasdiya at التصفيق maka shine yace ne feto. tasdiya kuma sai ce mai tafi yawan duk waɗannan abubuwa allah maɗaukin sarki ya aibata masu yin shi al'umma annabi a nisance su wa min ha qawluhu azza wa jalla har ila yana daga cikin zancen Allah madaukin sarki dangane da haramtar da kiɗa da waƙa ya waka yace na la yashhaduna zura Allah yana yaban wasu bayi ne na kirki na kwarai yace ce su ne waɗanda ba sa halattar azur menene azur shine ai la ya gina su waɗannan ba sa halartar duk inda ake kiɗa ba waka wannan fassarar qalahu muhammad bin ali bin abi talib al-ma'ruf bin al-hanafiya ɗaya daga cikin a'imma na ahlul bait yace abin da ake nufi da azur shine kiɗa ba waka bayan Allah na kwarai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya fitar da su ya bayyana kimansu da darajarsu ya zaɓe su a matsayin nashi to ba sa halattar duk inda aka sa kiɗa ko aka sa waka wa mujahid haka malam mujahid ma ya fassara ayan da cewa waka Allah yake hanawa wa min ha qawluhu azza wa jalla har ila yana daga cikin wajen da Allah madaukin sarki ya kwaba dangane da sauraron kiɗa da waka a inda yake cewa wa minan nasi mai yashtari lahawal hadisi an yudilla an da da ilimin ayan da makaranta karanta kenan a cikin suratul luqman ko muke kan tafsirinta yace lahawal hadis al-gina shine waka qala ibn abbas wannan fassara ibn abbas ne ya yi ta wa ibn da kuma abdullahi ɗan mas'ud وابن عمر بكما عبد الله بن عمر وإكرمة دا الإمام إكرمة والحسن البصري دا الإمام حسن البصري سيد التابعين وقتادة وإبراهيم النخعي رضوان الله عليهم أجمعين وفي لفظ لابن عباس رضي الله عنه أو لفظ ابن عباس يتي لهو الحديث يتي الباطل والجلاء duk inda ake wata yasasshiyar magana wasu hirace-hirace na banza wasu zantuttuka da suka saba ma shari'a to bawan Allah na kware baya matsan wannan ballantana ya saurara ballantana ya sa kuɗin shi kuma ya siya Allah ya sauwaka mala ya ce wala shakka wala murya inda zai basair babu tambaba babu kokonto da shakka ga duk mutumin da ya zama yana da basira wal kuma hankalin shi na cikin jikin shi anna la'ibal qadidi kada kayan kiɗa kowane iri warraƙasi da kuma rawa minal lahawi yana daga cikin wasa wa minal batili kuma yana daga abin da shari'a ta hana ina fatan mun gane wannan da kyau bala ya ce wasu bin mas'udin radiyallahu anhu an tambayi abdullahi dan mas'ud allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda an ma'ana hazil aya dangane da hakikan ma'anar wannan aya faƙala sai ɗan masa'udu ya ce huwa wallazi la ilaha illa huwa algina abin da allah maɗaukin sarki yake nufi da lahun hadis ya ce ina yi maku rantsuwa da allah wanda ba wani abin bautawa a bisa cancanta sai shi waƙa allah yake nufi lafzin وفي da aka yi ibnu mas'udin cewa مسعود شواي والذي لا إله إلا al-gina. ya ƙara cewa wallazi la ilaha illa huwa algina ya ƙara maimaitawa wallazi la ilaha illa huwa algina sai da ya rantsuwa sabi uku akan cewa waƙa Allah madaukin sarki yake hanawa Allah ya sa mu dace wa qala mujahid malam mujahid yace lahawul hadith ishtira'uhu al-mughanni wal mughanniya shine mutum je ya siyo abin waƙa. namiji ne yi ko mace ce ta yi shin zai siyo mawaƙin ne ko ko zai siyo mawaƙiyar ne a zamanin jahiliya suna yin wannan idan bawa ya zama ya yi fice ya ƙware wajen iya kiɗa ko waƙa ko rawa sai a je a siyo shi a aje shi a gida yana ma mai gida kiɗa da waka da rawa yana kwantar mai da hankali shi da abokai da baki da kuma iyalan shi to sai Allah maɗaukin sarki ya hana wannan ko kuma a yau mutum ya ware wani mawaƙi da sunan cewa wannan mawaƙin shi ne bai da kowa waka sai shi ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ma wannan to Allah madaukin sarki ya hana ko kuma a yau ki je ki siyo wani plate na CD ko wani kesin na audio ko wani faifan garmaho ko ki je ki sa ki loadin nashi a cikin wayanki ko a cikin system naki to duk wannan shari'ar musulunci ta hana mutum ya siye shi bil malil kafiyar da ɗimbin dukiya wal istima ilaiha kuma ya ware lokaci na musamman wajen sauraron wannan wa ila misliha kai da ire-iren waɗannan abubuwa ma min al daga abubuwan shirme na ɓanna da shari'a ta hana فلذلك له الحديث malu ya ce da wannan ne sai ya zama lahul hadis wanda ya takhizu ha huzwan mutum yake daukar su ba bakin komai ba sai ce dan hutawa ne dan shakatawa ne dan wani abu ne wanda ba komai yake ba wannan jama'a ba daidai bane kun ji da manya-manyan malamai daga cikin salaf suka yi ma'abun rubdugu suka nuna bannan shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce wani hadisi mujahidin urukun kasira hadisin mujahid ya zo ta hanyoyi masu ɗimbin yawa wa bihi ya ƙulu jama'atul akharuna da wannan fatawa na mujahid aka samu malaman musulunci masu yawa suka da min a immatul islam wa ulama'ihim daga cikin shugabanni jagorori malamai masu fada aje suka ce anna lahawal hadis algina lahawal hadis din da ake magana a nan ba wani abu ne Allah yake nufi ba illa waɗannan waƙe-waƙe da ake yi a yanzu kuma mun ji cewa shedan ya mai da su tarko ne daga cikin tarakunan shi da yake farauci mai karamin imani allah maraukin sarki ya sa dace to waɗannan abubuwa ya zai mana wajibi in har muna son mu samu da allah maraukin sarki salon alin ba tare da mun jefa kanmu cikin haɗurra ba da muka ji su sai mu kokari mu nisance su ko mu kokari mu bar su ko Allah madaukakin sarki ya kalle mu da idan rahama ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a na takaitu ga kawo waɗannan ayoyi da fassara waɗancan manya-manyan malamai kadai saboda a hadisan da ya kawo mana anan zan so a ce a can gaba akwai gaban da nake so mu ƙara mai da hannu agogo baya saboda gyara mu kawo su mu ƙara fara da maganganu a kan wasu daga cikin abubuwan da hadisan suka haɗo da su sai mu haɗa da kiɗa da waƙa da rere da karance-karancen da mutane suke yi wanda ba daidai ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya mana gudunmawa ya tsare mana imaninmu ya kare mu daga afkawa cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hana allah ya sa mu dace allah madaukin sarki ce wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari lahawul hadis akwai mutumin da yake zuwa ya mallakin nahawun hadisi da kudin shi ne muka ji ya ce waka batin rawa kiɗa kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da kuma karance-karancen nan da muke ta ishara a kai ya ce libilla an sabilin lahi da ilmin don su batar da mutane akan hanya ba a bisa shiriya ba ba a bisa ilimi ba ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Allah madaukin sarki ya ce masu wannan to za su haɗu da wani irin azaba na tozarci na wulaƙanci a ranar kiyama Allah madaukin sarki ya shirwar da mu aya ta gaba su ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله بارك يسلك يشي متمن دي شنتكي game da sauraron waɗancan kaɗe-kaɗe da wake-wake da kallon raye-raye da karanta irin waɗancan littattafai masu shigaltarwa wa'iwa tutula alaihi ayatuna duk sanda aka zauna ana karanta mishi ayoyinmu ko yaji ana karatun ayoyin ko aka gayyace shi sauraron wa'azuzzuka walla mustakbiran sai ya juya baya cikin jeji da kai da girman kai da raini da nuna shi isasshe ne ya karfin sauraron maganar Allah ka allan yasma'aha sai ya ji ya nuna kamar shi bai ma ji ba kamar ma bai san ana yi ba ka na fi uzunaihi waƙar ke kya ce an sanya wani nauyi ne a cikin kunnuwan shi mun gane wannan da kyau ko sai Allah ce fa bashirhu bi azabin amin mai irin wannan aiki to ai mai bishara da azaba mai rabadi kun ga a can Allah madaukin sarki ce za a mashi azabin muhin a lokacin da ya siya yake saurare fajocin nashi bai kai a zo mashi wa'azi ya bijire ba to idan sauraron kaɗe kaɗan da waƙe-waƙe da kallon raye-raye da karance-karancen waɗancan littattafai in yi riga ya kanta ya kaka gida ya tsatsa a cikin zuciyar mai yi to za a waye gari bai da lokacin karatun alkur'ani bai da lokacin sauraron alkur'ani ko zuwa makaranta ko zuwa wajen wa'azi da nasiha lokacin shi na kallon wannan abin ne da sauraro da kuma karatu ina fatan mun gane wannan da kyau to in mutum ya tsinci kanshi a wannan daba na biyu to sai Allah madaukin sarki ya ce to ai mai bushara akan wancan azaban wulakanci da za a mai to akwai kuma azaba mai shiga jiki ina fatan mun gane wannan da kyau to cikin littafin adwa'ul bayan fi izahil qur'an bil qur'an na al-imam yake cewa annal kafira iza tutla alaihi ayatullah shi kafiri duk lokacin da aka zo ana biya mai ayoyin Allah wahi hiya hazal qur'anul azim shine wannan alqur'ani da muka tasa a gaban mu muke karantawa don mu fahimci saƙon Allah walla mustakbiran sai ya juya baya sun ya saurara saboda shi ya na Allah ko ya ne mai karanta mai ko kuma yana ganin ya fi karfin ya ji ai mutakabbiran an qubuliha yana mai girman kai ba zai anshi sako da umarnin da Allah madaukin sarki yake badawa a cikin ayoyin da ake biya mai ba an tambaye annabi menene alkibiru yace basarul haq wa ghamdun nas shine kin gaskiya da kuma raina mutane to duk mutumin da ya zama yana da irin wannan kin gaskiya da raina mutane to in an zo ana faɗa mai Allah ya ce annabi ya ce wannan renin da yake ma wanda yake gaya mai sai renin ne matakala ya makata sai ya jawo Allah madaukin sarki a ciki sai waye gari bai ganin mutuncin Allah bai ganin mutuncin manzon Allah da su ne asalin waɗanda suka zo da wannan umarnin ina fatan mun gane wannan da kyau ka annahu lam yasma'aha sai ga yayi kamar wai shi bai ji wannan sakon da ake biya mai ba ka anna fi wa ƙaran ke kya ci akwai wani nauyi da ya nauya ya kunne shi wanda ya hana shi ji kowa da kurunta mun gane wannan da kyau ko wasakalan mani allahu min sama'iha kamar a ce wani abu ne wanda ya shiga cikin kunne shi ya daɗe kunnen ya hana shi jin abin da ake biya mai na saƙon Allah ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشره بالعذاب العليم da ƙarshe sai kuka ji Allah madaukin sarki ya umarci annabin shi da yana irin wannan fajiri makan gari bushara da azaba mai raɗi. ina fatan mun gane wannan da kyau bayan da malam ya gama bayyana ma'ana da fassara wannan aya sai ce wa qad awdaha jalla wa ala hazal ma'ana fi ayatin kafira. hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana irin wannan ma'ana da kuma mummunan natija ga duk wanda ya tsinci kanshi a cikin wannan da zai fada a cikin wasu ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin alkur'ani mai girma ka kaulihi ta'ala kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa wailul li kulli affakin afim lalle azaba ta tabbata azaban wailun ga dukkanin mai kiran ƙarya al'afim kuma mai ɗimbin zunubi ko dai ke ki kirkiro ƙaryan ki faɗi ko watanki ta kirkiro ta baki bakon yaɗawa ko a zauna ana biya ƙaryan kina saurare ko kina kallo ko a rubuta ƙarere kina karantawa to wailun ya tabbata ga dunne wannan wanda yasma'u ayatin lahi tutla alaihi zai ji ayoyin Allah ana biya mai daki daki tiryan tiryan summa ya mustakbiran sai kawai ya tsinci kanshi cikin ɗan girman kai ya juya cikin takama ya watsi da wa'azin da ayoyin Allah ka allam yasma'aha sai kaman bai ji wa'azin da ake mai ba a irin wannan yanayi Allah ya ce fa bashiru bi azabin alim ku mai bishara da azaban Allah mai raɗaɗe Allah ya ce wa idza alima min ayatina shay'an duk lokacin da Allah madaukin sarki ya jefa mai sauraro ya ji kuma ya fahimci wata aya daga cikin ayoyinmu a nan ittakhadha ha huzwan sai mai ne ta abin wasa kawai kiri-kiri umarnin da ta bada sai ya saba halin da ta yi sai ya aikata to duk mutumin da yake na umarnin Allah cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah irin wannan to ya mai da su kayan wargi ya mai da su kayan wasan shi Allah ce ulaika lahum azabun muhim irin waɗannan mutane su ne waɗanda za su shiga azabin wulaƙanci sai ce min wara'ihim jahannam ba abin da ke jiransu illa jahannama bayan da suka kare rayuwarsu nan ta duniya wala ne anhum ma kasabu shay'an in suke kidan in suke wakan in suke rayayen in suke rubutun abin da suka samu sakamakon wannan bakar sana'a ba abin da zai tsina na musu a wajen Allah wala mattakhadhu min dunillahi awliya kuma waɗanda suka rike a matsayin masoya suke kaunansu ko don iya waƙansu ko don iya rawansu ko don iya kiɗansu ko don iya rubutunsu Allah madaukin sarki ce ba abin da za su tsinana masu a ranar kiyama sanda aka yi faretinsa za a angiza su cikin jahannama sanda azaba mai raɗaɗi ke sauraron su sanda za a yi masa azaban wulaƙanci Allah ce wa lahum azabun azim lalle suna da azaba babba wancan azabin muhim ita ce Allah madaukin sarki ce azabun alim ita ce kuma ce azabun azim ina fatan mun gane wannan da kyau kenan jama'a Allah madaukin sarki yana gaya mana mu nisanci abin da zai wulakanta mu in muna da hankali mu nisanci wannan abin Allah ya sa mu dace mala yace wa minna nata'ij sayyi'a yana daga cikin mummunan abin da saban Allah ta wannan fuskan yake haifarwa na mummunan natija ja'al al-akinnata 'ala al-qulubi yana son ya rufe a cikin zuciyar bawa Allah ya danke zuciyar alkhairi ya ki shiga hatta la tafkawul haq a waye gari a ta biya wa mutum gaskiya ana ta mai ana biya mai ya kasa fahimtanta mun gane wannan da kyau ko sannan kuma wa adamu li'iti da da kuma iri mutum yana ganin hanyar shiriya sai Allah madaukin sarki ya kasa ya hana shi ɗaukanta matsayin hanyar shirya wa in yaro sabilar rushidi la yattakhizuhu sabila Tun lokacin da mutum aka ce mai Allah ya hana kaza ya ci gaba da yin kazan to Allah madaukin sarki zai sanya a kinna ya danne zuciyar shi sannan kuma Allah madaukin sarki zai hana shi shirya abadan kuma har abada ba wani lokaci ba kama qala huna mubayyinan ba'd ma yunshu anhu min al-awaqib as-sayyi'a kamar yadda Allah madaukin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya bayyana mana irin mummunan sakamako da mummunan makoma ga duk mutumin da ya afka ma irin wannan saban da Allah madaukin sarki ya kwaba kansu ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih shin ka taba ganin azzalimi irin mutumin da aka yi min wa'azi da ayoyin Allah ubangijin shi fa'a'arar anha ya bijiri ya kau da kai dangane waɗannan ayoyi wani siya ma ƙaddamar ya dahu ya yi watsi da abin da ayyukan shi suka hannayen suka aikata sai ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu Allah madaukin sarki ce abin da ya haifar ma da wannan zunubin shi ne zunubi har ya kai ga an sanya mashi akinna a cikin zuciyar shi an damke zuciyar ba zai taɓa fahimtar sakon Allah ba wa fi azanihim waƙar sannan Allah madaukin sarki ya sanya masu waqara a cikin kunnuwansu wa in tad'uhum duk kira da kwarmato da za ka yi masu kana kiransu ilal huda ka nuna masu jama'a ga shirya ga shirya Allah ce falon ya hata bu izan abadan har abadan abidi ba za su shirya ba na fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk mutumin da ya yi nisa wajen sabon Allah ana gwa mai in kul bari kama hannu ga kama kanka nisan nisanci wannan abin yaki to Allah madaukin sarki zai mai hukuma da irin wannan hukuma mummuna Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya ce wa minhum man yastami ilayka daga cikin irin waɗannan akwai wanda zai zo zai saurare ka tsaf zai ji abin da ka faɗi na wa'azi zai kalle ka da idanuwan shi ya ba da kunnuwan shi su na ɗan mai saƙon ya je ya adana wannan sakon da ya sai ga san da yake faɗi zuciyar kuma ta je ta adana mai ta aje mai tsaf amma sai Allah madaukin sarki ce waje Allah ala qulubihim akimmatan aw yafqahuhu Allah madaukin sarki sai ya sanya wani rufi da wani danka da wani jinka na akinna a cikin zuciyar ba zai iya fahimtar abin da aka faɗi ba wa fi azanihim waqar sai Allah madaukin sarki ya sanya mashi waƙara wa yaro kulla ayatin la yu'minu biha duk inda suke kicibir da wata aya ta Allah ba zai imani da ita ba hatta iza ja'uka yujadilunaka kuma duk sanda suka zo wajenka ko kuma sai su koma da kai suke jawoya ko kuma duk sanda wani sako naka ya zo ba san shi ba fa sai lokacin suka ji shine kuma zai zama masa abin jawoya يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين sai ka ji kafari da suka kafirce ma bokokin Allah suna cewa wai waɗannan abubuwan da ake gaya musu ba komai ba ne illa tatsuniyoyi na mutanen farko mun gane wannan da kyau ko ashe mutum yana nutsa cikin sabon Allah irin wancan zai koma yana jayayya da malamai yana musu ayoyin Allah kuma ma yana musu kage da sharri yana cewa tatsuniyoyin mutanen farko ne Allah ya sauwaka Allah madaukin sarki har ila yau a wani wajen a cikin alkur'ani ya ce wa iza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura duk sanda ka zo kana karatun alkur'ani to sai mu sanya wani irin shamaki tsakanin kai da waɗannan da ba su imani da ranar kiyama ba ba su sakankance da cewa akwai ranar ƙarshe ba ba su gamsu da cewa akwai ranar da Allah madaukin sarki zai tsaye da bayi masu hisabar rayuwarsu da ayyukan da suka aikata ba sai ce waje Allah ala qulubihim akimmatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqara sai Allah madaukin sarki ya sanya masu akinna kuma ya sanya masu waqara wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahada duk sanda ka ambaci ubangijinka cikin alqur'ani shi kadai wallau ala adbarihim nufura sai su tsere su bijire ana dab da za a fara wa'azin sai su bar unguwar ana dab lokacin makaranta sai su ƙirƙiri wani abu su suna ganin abin ya ishe su sam ba za su iya saurari ba jama'a na daga cikin alaman kinna tana dab ta kama mutum shine sai a waye gari gafla ta fara samun shi shine za a zo za a zauna a majalisi ana karatu sai ga mutum na bacci gafla ta samu mutum daga nan sai waham sai da samun shi daga nan sai a sanya mashi a kinna sai a sanya mashi wakar kenan ya nisanci Allah Allah maraukin sarki ya kiyaye aya ta ƙarshe za mu karanta a wannan mugun natija ga duk wanda ya ji sakon Allah yi watsi da shi bai aiki da shi ba za a sanya mashi wakar da kuma a kinna Allah ce kitabun shi alkur'ani wani irin littafi ne fuslat ayatuhu wanda an yi bayanin ayoyin shi daki daki qur'anan arabiyyan abin karatu ne da Allah ya saukar da shi da yaren larabci liqaumin alamun ba waɗanda za su fahimci waɗannan sako na Allah madaukin sarki sai mutane masu sani bashiran wa nadhira littafi ne da yake yin bushara ga duk wanda ya haƙura da Allah madaukin sarki ya kiyaye dokokin shi sannan kuma littafi ne gargaɗi da jan kunne da tsoratarwa ga duk wanda ya kangare ma Allah Allah ya ce fa'a'ar da aksaruhun fahim la yasma'un amma babban abin takaici mafi yawancin mutane sai suka kau da kai suka bijire ke ce ba su ji saƙon da kiran da ake masa kansu da Allah ba wa ƙwari gulubu na fi a kinna kun ji masu hutar da Allah ana zai suka ce zuciyarsu tana cikin wani irin sheƙa ne mimma tad'una ilayhi cikin duk wa'azin da kuke kuna mana nasiha billahi allazi ji kawai muke yana wuce ba mu imani ba wa fi ma waqarun mu mun riga mun kai mun yi nisa zuciyar kunnuwan akwai waqar mun gane wannan da kyau ko wa min bainina wa bainaka hijabun akwai shamaki ba za ka fahimta ba ba za mu ba fa'amal innana amilun je kai naka mu ma za mu namu wallahi duk bijiri wanda mutum kun ga abubuwan da Allah ya ambata a cikin waɗancan ayoyin kun ga a wajen sai ya haɗe su martaban zunubin ki yana ƙara yawa yana ƙara haɗuwa yana ƙara muni to kuma fajircin aikin ki da miyagun maganganun da za su rika fitowa a bakin ki kuma suna ƙara ninkuwa ne ina fatan mun gano wannan da kyau har mutum ya kai wata daba ya rika ganin duk abin da yake daidai ne ya rika ba kan shi uzuri akan duk abin da yake yana ganin ba matsala to mutum ya gama kai geji na Allah madaukin sarki ya gama fushi da shi Allah madaukin sarki ya sauwaka malam ce na daga cikin mummunan natija da in sabon Allah sabo ya kai geji za a yi ma mutum انتقام الله جل وعلا من المؤرد an التذكير akwai kamu na ramukan gayya da Allah madaukin sarki yake ma waɗanda suka bijire suka kau da kai daga dukkanin wa'azozi da ake masu kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ne ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna al mujrimina muntaqimun Allah madaukin sarki ya ce babu azzalimi irin wanda za a yi wa'azi a jami ayar Allah a kawo mai fassarar annabi da manyan malamai magabata sannan ya kau da kai ya bijire ya kene ne ya ki aiki da shi Allah madaukin sarki ya ce wannan mujirimi ne kuma za mu ɗara mukon gayya za mu ɗauki fansa a kan shi in ji Allah ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu ko wanda ya fi ƙarfin ki ne ce zai ɗau fansan abin da kika yi mai ke kina lissafa abin da zai muke yana da waya ko to ballantana Allah da ya yi ya ce kin bijire zancen shi kuma sai ya ɗau fansa ɗaukan fansan nan zai iya kasa miki uku ya ɗauka duniya ya ƙuntata rayuwarki. ya ɗauka cikin birayen barno kina kabari ya azabtar da ke sai an je bayan ya ƙara shi miki sauran a cikin jahannama da kin ji akwai azabun muhim azabun alim azabun azim Allah ya sauwaka wa minha daga cikin mugun natija da bijire ma umarni da karantarwa da dokokin da Allah madaukin sarki ya bayar kaunin mu'ridi kalhimar Allah madaukin sarki yana ɗaukan mutumin da yake kin jin wa'azi yake kin fuskantar gaskiyar da ake gaya mai kaman jaki kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce fama lahum an tazkirati mu'ridin wai me ya same su ne dangane da wa'azuzzuka da tunasarwan da ake masu suke bijirewa suke nisantar duk inda ake gaya masu Allah ya ce ka annahum humurun Allah madaukin sarki ya ce kai ka ce jakuna ne jakuna wasu iri sai ce mustanfira wanda aka fidda gudunsu farrat min kaswara wanda zaki yi harjaji suka sheka a guji. mun gane wannan da kyau ko farrat min kaswara Allah ce bal kullum ri'in minhum an yu'ta na munashara wa kowanne daga cikinsu su shi ma so yake a bashi mukamin annabta a saukar mai da littafi da zai biya shi ma so yake samu majalisi shi ma samu kujerar karantarwa kawai abin da yana su imani kenan Allah ya dago su ina fatan mun gane wannan da kyau a dunkule sako na gaba daya shine masu irin wannan su tunanin su shine inda suke yi da sun ji da na samu wani matsayi da sun ansa da na samu wani ɗaukaka da wani romo na duniya bayan samu su a sahun gaba Allah ya sauwaka mala ya ce wa min ha al-inzaru bisa'iqa daga ciki akwai jin kunne da tsoratarwa da tsawatarwa cewa akwai tsawa da Allah madaukin sarki zai saukar ga duk wanda aka yi mai wa'azi ya wa'azantu misal sa'iqatu adin wa samud irin tsawon da aka saukar ma'adawa da kuma samudawa Kamar kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ne ya ce fa in a'radu in waɗannan da kake masu wa'azi suka juya baya suka bijire suka yi kunnen ƙashi suka ƙi ji faƙul to ga saƙo daga saman bakwai ce ne da su an zartukun sa’aƙatan misla sa’aƙata adil wa samud ina jin kullunku ina muku kashidi ina muku nasiha ku yi hankali akwai wani wata irin tsawa irin tsawon samudawa irin hallakar da ake ma'adawa adawa wallahi kar ta zo muku mun gane wannan muke ku ai ma al'umma tsawa na wuta aima al'umma tsawa na iska Allah madaukin sarki ya hallaka su Allah ya mutsutsuka su jama'a kun ga dai yadda Allah madaukin sarki ya Far'auna da jama'a shi da suka bijire Allah ya nutsar da su a cikin teku kun ga yadda Allah ya makaro da duk da tarin dukiya san da ya saba mabokan Allah ya ne ya yake ba annabawa Allah madaukin sarki ya sa ƙasa ta kama shi ku kalli yadda aka yi ma lamarodu ku ga yadda aka yi ma a badar da uhudu irin yadda Allah madaukin sarki ya musu kisan tsaka ku ga yadda Allah madaukin sarki ya ma da samudawa mutanen annabi ake sama da su sai da aka yi su daga sama suka jiyo tasbihan mala'iku mala'iku suka ji caran zakuransu da ƙaran kukan karnukansu sannan allah maɗaukin sarki ya tsine masu albarka aka yi musu ruwan yunɓin wuta ya ce waje alna aliyaha safilaha muka sa ƙasan ya koma sama sama ya koma allah ce muka yi musu kuma ruwan bama bamai fa'amtarna alayhim hijaratan min sijil to duk wanda ya bijire mai wa'azi ya shirya wannan wallahi allah madaukin sarki zai yi wa hallaka ki da komi sai kin yi buɗe baki an jima kin sha kin cikin huta da abin da kike so sai Allah madaukin sarki ya sa wannan abin ya kashe ki mun ga wannan da kyau ko ba Allah ya gaya mana ba wazkur aha adin iz anzara qaumuhu bil ahqab ka tuna musu dan uwan adawa mana san da ya musu wa'azi da gargadi a tudin yashi ku ji tsoron Allah ku bi Allah ku bar shirka ku bar tsafi ku bar kaza ku bar kaza suka bijire suka ke yace to azaban Allah na tafe ana nan sai aka haɗa wani babban hadari suka ce haza arudun na ai wannan hadari ne da zai mana ruwan sama ya ce in mm, mm, bal huwa masta'ajaltum bihi abin da ake ce yana nan zai zo ne kaza kaza kaza kaza ke in fajircin ke kai fajirci fa zaki ga samu yana ta zuwa samu yana ta zuwa a rika miki wa'azi ki ga wannan samun da ke zuwa miki yardan Allah ne ke kawo shi ki ga lafiya yana ta karuwa ke ta ke ta birkina ta ba wala hankalin ke kwanta ki yin abin nan nan ko ashe ana ma jahannama tanadi ne yace bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammuru kullu shay'in duk abin da ta zo sai ta ragarraga da shi Allah ce fa asbahu sai suka waye gari la yura ba abin da ake gani illa masakinahum sai gidajen sai dai a wuce a ce ga ɗakinta sai dai a ce ga 'ya'yanta sai dai a ce wannan shine tsohon mijinta sai a ce da ko ita ke kaza ita ke kaza ita ke kaza kada hadama hadimin lazzati mai ragargaza jin daɗi ya tafi da ita don ma zike hankali Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wa minha na daga cikin mummunan natija na sabon Allah al-ma'isha ad-dankiya wal ama Allah madaukin sarki duk wanda aka yi ma wa'azi bijire akwai ma'isha ta bankar kuncin rayuwa da damuwa ciro ka da jin kunci a cikin ranki in kin shiga halin damuwa ki rasa yadda za a yi ki ne kuma ke ba abin da kika rasa a duniya sannan kuma Allah maraukin sarki ya jarabce ki da hukuba mafi girma shine makanta a ranar kiyama kamar yadda ya ce wa man a'arba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda aka yi mai wa'azi ya bijire masakon mu a bishara da cewa yana da wata irin rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar kiyama za mu tashe shi a matsayin makaho kun ji wani bala'i a ranar kiyama kabbar za a gudun fanfalaki kin tashi makanniya to ya zaki mun gano wannan da kyau ko kuma a ce ko yawan masallacin nan ne aka ce za a tara ki a inda biki sani ba za ki makance ki gaya mai inda baki ballantana taron kiyama ina da ma a ce kin taba zuwa taron arafa ki ga dan adam to wannan taron ba komi ne shi ba in kin hada shi da taron kiyama da za a hada na wal akhir na farko da na karshe duka in gano wannan ne ku Allah ya sa mu dace wa ha na riga cikin mummunan natija na duk mutumin da ya bijire ma dokokin Allah san da aka yi mai wa'azi sanakahul azabu sa'ada Allah zai jefa shi a wata irin azaba mai hauhawa yau aka miki azaban wulakanci gobe sai a miki mai shiga jiki jibi sai a miki babba azaba mai hauhawa kamar yadda ya ce wa mai yi an zikirar rabbihi duk wanda ya bijiri daga wa'azi daga tuna ubangijin shi ya wa azaban sa'ada mun gano wannan azaban sa'ada Allah shi kiyaye azaba mai hauhawa wa ha ta qurana ƙorana mini shayatin na daga cikin abin da Allah madaukin sarki zai maki na mummunan natijan bijire ma dokokin shi shine Allah maɗaukin sarki zai ƙayyade maki wasu shedanu tattare da ke waɗanda za su riga da ke mun gane wannan shedanun aljinu zama suna ɗanfara da ke gam da gam duk abin da kika ta sa gaba Allah madaukin sarki ya sa su wargaza shi duk wajen alheri su sa miki kasala wajen shigantaka da shashanci su izaki ina ta mun gane wannan da kyau kullum kina kan hanyar saban Allah ba ki ganin saban Allah a matsayin saban Allah ne ballanta na ki girman shi ki daina sai sarkan ma ki ba komai yau ga wancan ma ban take ke kina yin shi ne wani abin da yake kina yin shi ne don kin dan yi kaza ke inna ga ghafurur rahim ina fatan mun gane wannan da kyau sai ta maki shigo shigo ba zurfi suna ce miki rama in kin yi tsalle ba ki fito kafin ki farga ya shanye ki kafin ki tura mala'ika ya ce kawaran da aka baki shike nan kin waye gari kin ganki a kofar jahannama to duk wanda yake wannan Allah madaukin sarki sai ya sanya mashi qurana min ash-shayatin yace wa man ya'shu an zikrar rahman duk wanda ya kangare ya kau da kai ya bijire ya nisanci wa'azi da tuna Allah mu kayyid lahu shaytanan Allah madaukin sarki ce za mu kayyade mashi wani mugu shaytani fa huwa lahu qarinan ya zama shine abokin hudan shi ina fata mun gane wannan da kyau in Allah ya ga dama sai sanya miki shayatinul ins miyagun kawaye su zama suke kusa da ki ba za su taba barin ki ba Allah ba sai ta kawo miki tunani tunani iri-iri sai sun hana ki bin Allah sai kin yi tidar da mutuwa tukuna sannan za ki farga ki ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min salihin a ce ina eh, lokaci ya wuce lokaci ya kure ba daga kafa yanzu kin zo da zahu mun gano wannan da kyau ko Allah shi kiyaye malin shi ila ghairi rizalaka minin al sayi'a kai da ma wasu daga cikin natijoji miyagu wal awaqibul wahima da kuma karshen al'amari mai ban tsoro da ban muni annashi'a anil iradi an tazkiri bi ayatin Allah azza wa jalla waɗanda ake samun mummunan natija da sakamakon sakamakon bijirewa dangane da wa'azi da nasiha da jawo hankali da ake mabaye dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah wa kada amara ta'ala fi mawdu'in akhar haqiqa Allah madaukin sarki yayi umarni a wani wajen bil i'rab an al mutawalli an zikrihi shine ki nisanci duk mutumin da in an mun wa'azi a ayoyin Allah bai wa'azantuwa kawa da ita ki nisance ta soyayya da irin wannan namijin ki rabu mun gane wannan ba rana aka sa ko an za a daura ina fatan mun gane wannan da kyau karara Allah madaukin sarki ne yawa zai ce ki rabu da wannan in ga ce to ai mun riga mun saba to ke ma kin bijire ma Allah kin yi iradi ala zikir kin saba mu Qur'ani wannan cewa ne sai sun biyo miki alqasir nazarahu an ad dunya mutumin da ya takaita ganin shi da tunanin shi da shirye-shiryen gore shi ga rayuwar duniya kadai وبين أن ذلك هو مبلغه من allah madaukin sarki ya bayyana cewa mai irin wannan iyakan kasan da ya samu na ilimi kenan fala ilma indahu bima yanfa'uhu fi ma'adihi sai zama bai da wani hakikanin ilimi ga duk abin da zai amfanar da shi a rayuwar shi na lahira wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan ko yana faruwa ne kuma ya bayyana inda Allah madaukin sarki ke cewa fa'arid amman tawalla an zikrina ki rabu ki bijiri ki bar duk mutumin da yake ƙaurace mu ambatanmu walam yurid illa alhayatid dunya ba abin da yake nufi yake fata ya sa ma gaba irin rayuwar duniya ki kalla da kyau wani ta tashi mu zama kana ki cikin abba kenan kullun zuwa kan kullun ba wato ke ne yana hutawa to sai ki fara yanke kawacce da ita don ba ta ja miki musiba ina ba ta mun gane wannan da kyau ko ba za ki amfana da aya ko kwaya a cikin alkur'ani ba ai ina ganin za ki iya ki samu laba daga cikin labadakin da ake babawa sakamakon zama wajen wa'azi ko to ta ja muke bala'i a wannan yinin ki rabu da ita Allah ce zalika mablughuhum min al-ilmi wannan shine kasan su na ilimi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili Allah maraukin sarki yana sanin batattun da suka bace dangane da hanyar shi wa huwa a'lamu biman hitada Allah maraukin sarki ya san kuma suwa ne shiryayyu daga ƙarshe malam ya ce wa qarnaha jalla wa ala an ta'at misla zalika al-mutawalli an an dhikri hakika Allah maraukin sarki ya hana a yi ma irin wannan da in an mai wa'azi an mai nasiha an ja mai aure yake bijirewa ko ya faɗi magana kar a yi mai ɗaya alghafil anhu wanda ya gafale yi watsi da Allah a inda Allah yake cewa wala tute man aghfalna qalbahu an zikrina duk mutumin da aka gafalar da zuciyar shi dangane da ambaton mu da wa'azin mu to kake mai a wattaba hawahu kuma yi bi son zuciyar shi wa kana furuta ina fatan mun gane wannan da kyau to waɗannan wasu daga cikin ayoyi ne wanda shi al-imamu ya kawo su wasu kuma a hakikanin gaskiya ba shi ya kawo ba ina fatan mun gane wannan da kyau ni ne kawai na kawo su na hada daga cikin bayanan da malamin ya kawo Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce وإذا tutma عليه آياتنا ولا مستكبرا duk sanda aka biya ma irin waɗannan mutane ayoyinmu sai su juya baya cikin girman kai ka allam yasma'aha ke kya ce ba su ji ayoyin ba ka anna fi uznaihi waqara fabashshirhu bi azabin alim aya ta gaba sai Allah madaukin sarki ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im Allah madaukin sarki abin nashi akwai daɗi ba bayan da aka bayyana mutanen kirki yace alif lam mim tilka ayatu kitabil hakim hudan ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كو أنت ذا سامة فلاهيني بأجا من المينين فلاهين با sai aka take maganar tsanan sai aka ɗauko wa minan nasi mai yashtari lahawal hadis har zuwa wa iza tutula alaihim ayatina aka bayyana makomansu da irin azaban da za su shiga sai aka koma aka jawo waɗancan na farkon da suka bi Allah irin yadda Allah yake so sai ce innal ladina amanu su ko waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah wa amilus salihati kuma suka aikata aiki na kwarai lahum jannatun na'im waɗannan su ne suke da aljannan nan ta ni'ima mun gane wannan da kyau ko za a ni'imtar da su za su ji daɗinsu za su ci za su sha za su nare za su sa tufafi za su dawwama diman da'iman ba ranar fita ba ranar ƙarewar ni'imar sai allah ya ce خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الله ce in sun shiga aljannan nan khalidina fiha za su dawwama a cikinta wa'adallahi haqqan lalle alkawarin da Allah maraukin sarki ya musu na cewa in sun bi shi akwai aljanna in sun yi imani da shi akwai sakamako kyakkyawa to wannan alkawari ne na gaskiya wa huwa aziz Allah mabuwayi ne al hakim kuma Allah madaukin sarki mai hikima ne ya zabo su ce su aiki na kwarin ya masa sakayya da alkhairi ya zabo su kuma suka bijire suka saba su kuma cikin adalcin shi ya ce su kuma yan wuta ne za masa azabar wulakanci Allah madaukin sarki ya sa mu dace aya ta gaba sai ya ce خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah madaukin sarki ya komo yana bayyana mana ikon shi da kuma ƙwarewar shi wajen sana'anta duk abin da yake sana'antawa yace khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah madaukin sarki shi ne wanda ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki ba ko dai ta raunaha kuna kallon sannan ga suna in kun ga ginshikin ku nuna mana daidai ina yake ko mun gano wannan ko kuma akwai ginshikin amma ba ku gani mun gano wannan da kyau ko bigiyar amadin ba wani ginshiki ta raunaha wanda kuke ganin ginshikin amma malamai suka ce bigiyar amadin ta raunaha ba ku ga wani ginshiki ba Allah kawai tsaye da sama ne kawai cika haka saboda iyawa saboda iko irin na Allah subhanahu ta'ala. sai cewa alqafil ardi rawasi an tamida bikum Allah madaukin sarki shine ya kakkafa waɗannan manya-manyan duwatsu domin su riki ƙasa domin kada ƙasan nan ta motsi da ku wa baffa fiha min kulli dabba Allah madaukin sarki shine wanda ya yada a bayan ƙasa nau'in halittu iri-iri ga tsuntsaye ga ƙwari ga kuma halittu mabambanta wa anzalna minas sama'i ma'an Allah kin sarki ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama fa anbatna fiha min kulli zawjin karim muka fitar da tsire-tsire iri-iri masu ban sha'awa masu ban ƙaye daban-daban ga sunan salo-salo da yanayi mabambanta Allah madaukin sarki ya samu dace in Allah madaukin sarki ya raya ma gobe za mu zo za mu wannan aya sai ko mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya muna roƙon Allah madaukin sarki ya datar da mu mu kauce ma duk abin da zai tabbatar da mu cikin fushin Allah ya datar da mu cikin abin da zai tabbatar da mu cikin yardan Allah subhanahu wataala fasubhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik